والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من صبر جاء بقي watan رمضان hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da wadda ta yi daidai da biyu ga watan shida takwas muna nan cikin tsura ta biyu tsoratun bakara darasinmu da ya gabata a jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 212 mun fara farkon aya ta 213 wanda da kanta za mu fara yau فدم الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا وعلى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي مبشرين مبشرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah madaukakin sarki yace kanan nasu ummatan wa’i mutane sun kasance al'umma guda malamai sun ƙari juna sani dangane da mai ake nufi da mutane sun kasance al'umma guda imamu tsabari a cikin tafsirinsa hakanan da imamu hakim cikin mustadrak sarawaito hadisi daga abdullahi dan abbas yake cewa kana baina nuhin wa adam asharata qurun yace tsakanin annabi nuhu alaihi salam da babanmu annabi adamu alaihi salam akwai karni guda goma duk karni shekara ɗari mana tsakanin annabi adamu zuwa annabi nuhu akwai shekara dubu ɗaya kenan karni goma kulluhum ala shari'atin min al-haq tsawon wannan ƙarni goma suna kan shari'a ta gaskiya mana ana bautar Allah shi kadai Allah kadai ake bautatawa daga nan faktalafu sai kuma bayan wannan mutane suka fara samun sabani mugayen aqidu da bautar wani Allah ya shigo fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin shine sai Allah madaukakin sarki ya turo manzanni masu bishara da kuma masu gargadi ma'ana daga nan ne kenan aka turo annabi nuhu wanda shine farkon manzo da maka mai da ya tabbata cikin hadisin bukhari hadisin ceto da mutane suka je gurin annabi nuhu za su ce kai ne farkon manzo da Allah ya aika ma'ana kenan tsakanin annabi adamu alaihi salam da annabi nuhu mutane suna nan kan addinin Allah daga nan sai aka samu sabani aqida ta lalace addini ya gurbace shine sai Allah ya turo masa. to wannan tafsiri in ka ɗauke shi akan haka kenan sai ya zama kanan nasu ummatan wa'idatan mutane sun kasance al'umma guda akan tauhidi akan addinin Allah akwai jumla nan kenan fahtalaku sai suka yi sabani daga baya da suka yi sabani fa ba'atha Allahu an sai Allah ya turo annabawa ina fata an gane wasu malamai suke cewa a'a shi annabi Adamu alaihi salam ne da kansa ya kasance akan gaskiya da Allah ya aiko shi kuma shi jagora ne ga zurriyarsa kenan kanan nasu ummatan wa'ida suna nufin kana Adamu alaihi salam ummatan wa'ida Mana annabi adamu alaihi salam shi a kankin kansa al'umma ne guda domin dukkanin al'umma da suka biyo bayansu sun fito ne ta tsatsansa sannan da al'ummar da suka fito ta tsatsansa a zamanin rayuwarsa suna kan addini ne nasa saboda haka kenan sai suka ce ma'anar kanan nasu ummatan wa'ida ai kana adamu alaihi salam umma mana annabi adamu al'umma ne suka ce wannan yayi daidai nan da waccan aya inna ibrahima kana ummatan shi ma annabi Ibrahim al'umma ina fata an gane saboda kalmar umma dama cikin alkur'ani takan zo da ma'anar mutum ɗaya wanda yake jagora na al'umma kamar inna ibrahima kana ummatan takan zo a matsayin aƙida ko addini inna wajen na aba ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun takan zo kuma akan al'umma din wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida ina fata an gane takan zo a matsayin dan tunani na dan wani lokaci ma'ana dan wani lokaci inun min zaman wa qala alladhina ja min umma wadakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilu to anan sai suka ce a wannan ma'ana ta biyu kenan annabi adamu ya kasance al'umma ne shi kansa sai kuma Allah ya turo annabawa masu bishara masu gargadi daga cikin zurriyarsa ina fata an gane suka ce abinda ake nufi kenan a wannan tafsiri na biyu babu maganar sabani da aka samu tsakanin su mutane wasu kuma malaman suka ce a'a mutane ne baki ɗaya mutane sun kasance al'umma ɗaya akan a cikin addini ɗaya tun ranar da Allah ya fitar da zuriyar annabi Adamu alaihi daga tsatsansa ina fata an gane aka bujiro da su ga annabi Adamu alaihi suna al'umma ɗaya akan addini ɗaya shi sanya sai Allah ya aiko manzanni daga cikinsu bayan sun samu saɓani daga baya ala ayyati halin duka waɗannan maganganu na malamai suna nuna mana mutane dai a farkon wannan duniya sun kasance al'umma ce guda ɗaya kuma akan addini ɗaya al'umma ɗaya tana bautar ubangiji ɗaya akan addini ɗaya amma an samu saɓani wasu sun fanɗare wannan shi ya yi sanadiyar aiko wato manzanni zai iya yiwa tsakanin annabi adamu da nuhu zai iya yiwa bayan annabi nuhu ɗin kansa tunda cikin mutanen annabi nuhu an samu waɗanda suka fanɗare suka koma kuma suna bautar wasu mutane duk zai iya ɗaukan ɗayan waɗannan ina fata an gane shi ta ce fa ba asallahu sai Allah ya turo annabawa mu mubashirina halin kasancewarsu suna masu su bishara wa munzirina kuma suna masu gargadi wa anzala ma'ahumul kitab kuma Allah ya saukar da littafi tare da su lafazin alkitab alif wal zai iya zamowa na jinsi sai zama wa anzala ma'ahumul kutub Allah ya saukar da littattafai ga manzannin ko ga waɗannan annabawa ɗin. sai zama wannan aya ta yi daidai da faɗin Allah na laqad arsalna rusulana bil ce wa anzalna ma'ahumul kitaba wal walmizan liyaquma an-nasu bil kaga nan ma anzalna ma'ahumul kitaba ai anzalna ma'ahumul kutub in ya zama alif wallam na jinsi wasu kuma suka ce zai iya zama alif wallam na ahad ne wa anzalna ma'ahumul kitab suka ce a taura ake nufi sai dai ya dauki cewa na jinsi ne sai ya fi kaiwa mubalaga saboda Allah ce yayi ba asallahu nabiyina annabawa kaga littattafan kuma da aka ba annabawa da manzanni ya bambanta daga wani annabi zuwa wani annabi ina fata an gani. Allah ya ce ya saukan musu da wannan littafi tare da su ne bil haqqi littafin wanda ke tattare da gaskiya ba dan komai ba li yahkuma bainan nas lafazin li yahkuma bainan nas wasu suka ce damirin zai koma kan Allah subhanahu wataala wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi li yahkuma ai dan Allah ya hukunci tsakanin mutane cikin abin da suka yi sabani da shi shi san yayi sauka musu da littafin wasu suka ce lamirin zai koma kan annabi dan shi annabin yayi hukunci tsakanin mutane cikin abin da suka yi saɓani a kansa wasu suka ce zai koma kan littafin don littafin ya zamo mai hukunci tsakaninsu cikin abin da suka yi saɓani kuma duka waɗannan abubuwa kowanne zai iya shiga ciki domin in ka ce don Allah ya yi hukunci yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sanya Allah ke saukar da littafi ya aiko manzanni don a hukunci da shari'a in ka ce don annabin ya yi hukunci dama aikin da aka turo shi yayi kenan in ka ce dan littafin yayi hukunci dama littafin shi ke ɗauke da hukuncin da annabin zai yi wanda kuma Allah ya ba da umarni ina fata an gane sau da kusan da abu guda ne shi za zai iya ɗaukan duka waɗannan abubuwan gaba ɗaya guda uku ma'ana dan wato su yi hukunci tsakanin mutane cikin abin da su mutane din suka yi saɓani a kansu sai Allah madaukakin sarki yace wa makhtalafa fihi ba su yi sabani a cikin wannan littafi ba sai anan malamai suka ce akwai taqdimi da ta'khiri asali wa makhtalafa fihi min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum illa alladhina utuhu ina fata an gane ma'ana ba a samu mutane sun yi saɓani ba a kan shi wannan littafi da Allah ya saukan musu min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu bayan ayoyi bayyanannu sun zo musu baghyan bainahum dan zalunci tsakaninsu ba a samu wannan sabani akan littafin ba illa allazina utuhu sai waɗanda aka bawa littafin kenan waɗanda aka bama littafin su ne kuma suka yi sabani akan littafin bayan kuma Allah maɗaukacin sarki ya ba su hujjoji filla-filla da suke nuna bai kamata su yi safani a kan littafin ba kenan sun yi safani ne bisa son zuciyarsu amma sai Allah ya ce fahadallahu alladhina amanu sai Allah ya shiryar da waɗanda suka yi imani shiryarwa anan malamai suka ce idayatu tawfiqin shiryarwa ta dacewa sai Allah ya sanya waɗanda suka yi imani da littafin imani na hakika su lokacin da aka yi saɓani akan littafin su sai Allah ya shiryar da su ya datar da su limaktalafu fihi min ga abin da su waɗancan suka yi saɓani akai na gaskiya su sai Allah ya shiryar da su ga daidai sai su suka bi daidai ba su ɓace ba bi iznihi ma'ana da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki madaidaici malamai suka ce yana ɗaya daga cikin abinda Allah maɗaukacin sarki ya shiryar da su waɗanda dama suka yi imani suka ce yana daga ciki dacewa da Allah ya bawa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da ranar juma'a kaga saboda al'umma ce mai imani sahabban manzala sun yi imani sai Allah ya dacar da su har annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari yace na'nul akhiruna sabiqu mu ne na karshe amma mu ne na farko mana mu ne yan kan gaba bai da annahum utul kitaba min qablina yadda cewa su an ba su littafi gabanin mu wa utinahu min ba'dihim an ba mu bayan su wa hadha al-yawm alladhi ikhtalafu fihi wannan ita ce ranar da su suka yi sabani akan ta ranar juma'a amma mu fa hadana Allah lahu sai Allah ya shirye da mu sai ce wan nasu lana fiha taba sauran mutane masu bi ne gare mu falil yahudi gadan walin nasara ba'da gadi yahudawa gobe asabar kenan su kuma nasara sai ce jibula ina fata an gane ma'ana wannan yana ɗaya daga cikin abin da Allah ya shiryar da al'umma manzala shiryar da su izuwa ga ranar juma'a shiryar da su izuwa ga addini na gaskiya shiryar da su izuwa ga gaskata manzanni gaba ɗaya za ka samu wasu daga cikin al'ummatan ba su yarda da wasu manzannin ba kamar yahudu da nasara Allah fata an gane shi yasa Allah ya ce yana shiryar da wanda ya ga dama izuwa ga tafarki madaidaici malamai suka ce siratul mustaqim Allah ya bayani a suratul Fatiha sune siratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ta barkin waɗanda kai ni'ima gare su ba waɗanda kai fushi da su ba ba kuma bata su ba wannan aya tana karantar da mu cewa addinin musulunci addini ne wanda yake na asalin musulunci fitira ce tunda Allah ya ce kana nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma guda akan addini akan akida kenan addini fitsira ne ma'ana duk mutumin da aka haife shi musulunci ne shi za Allah ke fitaratan la illati fataran nasa alaiha la tabdila li khalqillah babu musanye ga halittar Allah saboda ɗabi'a ce haka Allah ya ɗabi'antar da mutane akai shine ma'anar faɗin manzala da yake cewa kullu mauludin yuladu alal fitra duk wani ɗa da za a haifa za a haife shi ne kan fitira fa abuwahu yu'awidanihi aw yumajjisanihi aw yunassirani iyayensa biyu su ne suke mai da shi ba yahude ko ba nasare ko su mai da shi ba majusi amma da za a kyale shi musulunci zai wannan ita ce fitira a ɗabi'ar ɗan adam Allah ya san kimsa masa tauhidi ina fata an gane shi zan ya shekul islam ibnu taymiya yake misali yake buga misalin fitira din yace masalul haqqi ko masalul fitrati ma'al haqq misalin fitra ta dan adam tare da gaskiyar da Allah ya aiko da ita sai yace masalul aini ma'a dawi shams kaman misalin idanu ne da hasken rana ido da yake gani tar da kuma hasken rana in ya fito sai yace wa kullu dhi ainin law turika bi ghairi hijabi lara ash-shamsa yace duk wani mai idanu biyu lafiyayyu in ka kyale shi baka sa masa wani shamaki ba rana ta fito yana daga kwance ma zai ganta to haka fitara take tare da gaskiya mana in ka kyale mutum da fitararsa baka ce mar komai ba gaskiya zai shi sa zaka ga in ka karanta wa mutum gaskiya ka faɗa masa gaskiya tsakani da Allah kuma mutakar ba gurbata masa fitara ba zai dau gaskiya da aiki ina fata an gani to ma'ana kenan wannan aya ta nuna mutane asali a fitira suke sannan aya tana nuna mana cewa annabta ba nema ake yi ba falala ce daga Allah tunda Allah ya fa ba asallahu annabiyina mubashirin shi ya zaba ya ba su shi ma lokacin da kafirai suke cewa laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me zai hana a saukar da qur'ani ga wani babban mutum a cikin garin makka da sai mu imani amma a turo annabi mai Allah yake sai ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik sune suke raba rahmar ubangijin kaga annabtar kenan falala ce da rahma sannan aya tana nuna mana Allah yana jin kan bayinsa inda Allah bai kyale bayi da wayansu ba wurin abin da ya shafi shari'a sai ya turo annaba sai shi bayanin yadda za a tafiyar da hukunci yadda za a yi kaza yadda za a yi kaza dan tayo da an kyale mutane da wayansu kowa da dabararsa to da mai yiwa sai ka ga addinin bai zamo ya daidaita ba saboda abin da wani yake ganin daidai ne wani sai ga wannan abin ba daidai ba ne. ina fata an gane shi da Allah ce wala wittaba al-haqqu ahwa'ahum da a ce Allah subhanahu wataala zai fi san zuciyar mutane sai ce na fasadat samawati wal ardi wa man fihinna da sama da ƙasai da duk wanda ke ciki da sun lalace da sun bar sun lalace shi sa za ga duk abin da yake na ibada sai ga yana da tsari amma duk abin da yake na ba ibada bace da shari'a ta shar'anta a ce wani bid'a ce ko wata hauragiya sai ga bai da tsari sai ga yadda wasu suke yi daban in ka je wani wurin ma sai ga yadda wasu suke yi daban in ka je wani wurin sai ga tsarin daban saboda mai ba koyarwa Allah bace son zuciya ce ina fata an gani amma in koyarwar Allah ne sai ga wannan abin shine a nan shine a can shine a can wannan ya nuna Allah yana jin kan bayi dan bai kyale su da wayansu kawai su tafiyar da addini yadda suke so ba a'a sai ya turo annabawa ya saukar da littattafai domin su koyar da mutane ga yadda ya kamata su ina fata an gani na'am أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Allah madaukakin sarki yace am hasibtu ko shin kuna zatan wasu malamai suka ce am anan bi ma'ana bal da can Allah yace wallahu adi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ne zuwa ga tafarki madaidaici sai ce am hasibtum ai bal ai wannan magana a hasibtum ko shin ku kuna tsammani ko masu imani kuna zaton an tadkhulul janna kawai za ku shiga aljanna kawai ba tare da kun wahala ba kuna zaton kuna tsammanin za ku shiga aljanna ne kamun a jarraba ku kamun a dora muku nau'o'i na jarrabawa Allah ce walamma ya'tikum matsalul ladina khalaw min qablikum wai labarin waɗanda suka gabace ku suka shuɗe bai zo muku bane domin su masatumul ba'sa Allah ya ce tsanani ya shafe su tsanani na rayuwa shine abin da ya shafi talauci wa halhalu da makamantan wannan wadarra da kuma cututtuka Allah ya ce wa aka girgiza su a yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu hatta kai manzansu da waɗanda suka yi imani tare da waɗannan manzannin suke cewa mata nasrullah wai yaushe ne ma taimakon Allah din zai zo ne saboda tsabar girgizawa saboda tsabar tashin hankali saboda yadda aka jarraba su har suka fara wai yaushe taimakon Allah zai zo ne sai Allah ya ce ala ku saurara inna nasrallahi qarib lalle taimakon Allah kusa yake Allah madaukakin sarki zai kawo muku dauki nan da wannan aya tana nuna mana cewa kenan kada ɗan adam ya taɓa tunanin haka Allah zai kyale shi kawai saboda ya ce yayi imani ba tare da an jarraba shi ba shi zama a wani wani Allah yake cewa alif lamin a asiban nasu an yutraku shin mutane suna zaton kawai za a kyale su ne an ya kulu amanna saboda sun ce sun yi imani wa hum la yuftanun ba tare da an jarrabe su ba sai ce wala qad fatanna alladhina min qabli wallahi mun jarrabu waɗanda suka gabace su wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al A ashe kenan ayat tana nuna dole sai an jarraba shi sa wasu malamai ma cikin malaman tafsiri suka ce ayat ta sauka ne akan wato yakin khanda yakin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sauran masu imani suka haɗu da wata irin jarrabawa da tashin hankali domin kafirai sun tunkaro makka sun tunkaro madina kafiran ƙwarishawa kawai kusan mutum dubu goma sa'an nan wanda suka tattaro sauran ƙabilu sama da mutum dubu biyu ko kusan mutum dubu biyu kaga kusan mutum dubu goma sha biyu da wani abu sun tunkaro madinar manzan Allah suna kuma neman su ga bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin manzala ya tashi salmanin farisi ya ba da shawara a haƙa wannan ramin khandak kenan aka haƙa wannan gwalalo ta ɓangaren madina inda babu duwatsu inda ba za su iya haurowa ba da manzan Allah aka zauna sama da kwana uku ana wannan haƙe-haƙen kaga akwai tashin hankali ba ci ba sha wasu malamai suka ce wannan aya ta sauka ne tana tunatar da mutane akan wannan shi za a suratul ahzab Allah madaukakin sarki yake cewa iz ja'ukum min fawqikum lokacin da suka zo muku ta saman ku ta bangaren duwatsu wa min asfala minkum da kuma ta kasan ku ta nan gurin da aka haƙa rami wa izagatil absar Allah ce lokacin da idanu suka rena fasa wa balagatil qulubul anajira, har ma zukata suka kawo makogaro saboda tashin hankali kasan in tsoro ya tsoro sai ka ji wani abu ya kulle maka anan makogaro ma'ana kaman zuciya ta dawo makogaro saboda tsaba tsoro Allah ya ce wa tazunnuna billahi zununa kai amma ku ku fare wa Allah wani zaton ko ba zai taimake ku ba to wannan sai suka ce ayan nan ita ma am hasibtum an tadkhulul janna ta sauka ne kan wannan sai dai wasu malamai suka ce a'a ta sauka ne ba kan wannan ba kuma kan wani abu dan wasu suka ce a ta sauka ne dan rarrashin muhajirai lokacin da suka bar garuruwan su suka bar dukiyarsu a hannun mushirikai suka taho madina suka yi ijira dan yadda da Allah da kuma neman yaddar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kuma menene ka'ida al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sab ana la'akari ne da cewa lafazin am ne ya kunshi waɗanda suka je kandak ya kunshi duk wani wanda ja a jarraba kuma ba ma waɗannan ba tun musulmi suna maka Allah ke jarraba su khabbab ibn al-arad a hadisin bukhari yace mun zo mun tadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance a inuwar ka'aba yace lokacin mushrikai sun matsa mana sai muka ce da shi ala tad'u lana ba za ka yi mana addu'a bane ala tastansiru lana ba za ka nema mana dauki gurin Allah ba yace sai muke ya zauna sai yace waɗanda suka gabace ku sun kasance akan zo da mutum a tsora masa zarto a kansa a kan ya bar wannan addini na musulunci a tsaga shi gida biyu amma bai bar addinin wani a zo da mataji na ƙarfe a dinga kartar naman jikinsa yana shiga tsakanin kashi zuwa nama zala ce amma wannan baya taba kautar da shi barin addini ashe kuma za a jarraba kuke sai ce wallahi na rintse da Allah la yutimmanna Allahu hadha ad-dina wallahi sai Allah ya cika wannan addini hatta ya shirar rakib min san'a ila azar maut la yakhafu illa yace mutum zai tafiya tun daga san'a har zuwa hadar ba kowa da yake tsoro sai Allah kura ma na cikin mai na cikin dabbobinsa sai yace walakin nakum tasta'jiluna sai dai kuna gaggawa wannan yana nuna mana kenan za ka haɗu da jarraba a matsayinka na musulmi amma abin da ake so ka yi haƙuri da duk jarraba wadda za a yi maka ƙarshe nasara tana nan tafe shi sa Allah yake cewa ala inna nasrallahi qarib ku saurara lalle taimakon Allah yana kusa shi sa Allah wani wuri yake fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran yusran yusran na amma al usr al usr ma'arifa fa'ida suka ce al-ma'arifa idza uidat ma'arifa kanat ayn al in ma'arifa aka ƙara maimaita ta ta biyin nan ma ita ce ta farkon abu ɗaya ne amma nakira idza uidat nakira kanat ghairul ula amma nakira in aka maimaita ta nakira to ta bi ba ta ɗaya bace kaga nan aka ce inna ma al usri fa inna ma al wahala tsanani inna ma'al usri aka ƙara cewa al tsanani kenan tsananin farkon ne tsananin da bi maimaita shi aka amma da aka zo yusran na kira can ma yusran na kira ya nuna sassaucin farko ba ne sassauci na biyu ba sassaucin farko daban sassauci na biyu daban akan haka duk tsanani ɗaya in Allah ya tashi yayewa sauki biyu zai kawo maka ina fata an gane Allah ya samu dace na'am يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم wa asa auyintu hibbu shai an wawwa sharrun lakum wallahu ya lamu wa auyintun lata lamu Allah maɗaukacin sarki ya ce ya tsalunaka ma za yi suna tambayar ka ya kai annabi sallallahu mai za su ciyar ma za yi ma harafi ne na istifhami saboda haka nan suna ne wanda yake mai ism ne na istifham kuma shi ne muktada za sai zama ismin musul ne shi ne khabarin limuktada sai zama yunfiqun jimla ce wadda take silatul lil mawsul amma akwai a'id dinta wanda yake ya taqdiri yas'alunaka kama za yunfiqunahu ina fata an gane maza yunfiqunahu suna tambayarka me za su ciyar da shi ma'ana daga cikin wato dukiyarsu ma'ana ayyu shay'in yunfiquna min amwalihim fa yatasaddaquna bihi wala abu ne za su ciyar a dukiyarsu kuma su ba da sadaka din sa'annan kuma gawa za su ciyar din me ke tabbatar da gawa za su ciyar sai malamai suka ce ai amsar da aka bayar domin ce aka kulma anfaqtum min khair ce da su dukkanin abin da kuka ciyar na alkhairi to ku bayar da shi falil walidaini ga iyaye biyu su sun tambayi me za su ciyar aka ba su amsar waɗanda za a ciyarwa ina fata an gani akan haka sai malamai suka ce kenan tambayar ta kunshi abu biyu yas'alunaka ma za yunfiqunahu suna tambayar ka me za su ciyar din sa'annan wa za a ciyar ina fata an gani domin ma za yunfiqun me za su ciyar daga tambayar za a fahimci in an ciyar kuma ai ya kamata a san wa za a ciyarwa shi yasa sai Allah ya faɗi jawabin iri biyu sai ce kul ma anfaqtum min ce da su duk abinda za ku ciyar na alkhairi kaga an faɗi abinda za a ciyar abinda za a ciyar ya zama abu ne wanda yake na alkhairi in an ce alkhairu anan zai iya ɗaukan dukiya in taraka khairan alwasiyata lilwalidain wa innahu li hubbil khairi la shadid hakanan zai iya ɗaukan kuma dukiya wadda take mai tsarki wadda Allah ya yarda da ita ta alaliya to duk abin da kuka tashi za ku ciyar na alkhairi na alaliyar ku kuma sai aka ce ga wanda za ku bawa kaga an bada jawabi guda biyu ke falil walidain ku ciyar ga iyaye malamai suka ce alwalidain ana nufin al'abu wal ummu uwa da uba ake nufi kuma kalmar ta zo ne minal wilada daga haihuwa shi walidun saboda shi ne ya haife ka ita ma walida saboda ita ta haifa shi zama wasu malamai ke cewa wannan ba sai an bambance ma da ta'un ba namijin za a iya ce masa walidun ita ma matar uwa kenan za a iya ce mata walidun saboda ismu jinsin ne minal wilada ma'ana daga haihuwa ɗin ina fata an gani saboda haka iyaye biyu ake nufi uwa da uba a ciyar da su wannan ya nuna duk abin da za ka fara na infaki ka fara da iyaye ina fata an gani uwa uba musamman in ba su da ƙarfi in suna da ƙarfi to wannan wani abu ne daban amma in ba su da ƙarfi to lalle kai ma kuma Allah ya hore ma to wajibi ne daidai gwargwado ka ciyar da su sa'annan za mu ga a nan ma kuma shari'a ta fifita uwa don wani ya zo gurin manzala ya ce man a haƙƙun nasu bi husni sa'abati wane ne cikin mutane ya fi cancantar kyautata masa in zauna tare da shi cikin kyautata da mutunta sai manzala ya ce ummaka babakka ya ce sa'an nan wa babakka sa'an nan wa babakka sa'an nan wa sai ya ce sa'an nan babanka wani ya nuna uwa tana da haƙƙi uku uba yana da haƙƙi kaga a ta wurin ciyarwar uwa tana da haƙƙi uku ba yana da haƙƙi ɗaya wannan ne yasa wasu malamai suka ce wai in ka tashi ciyar da su ko ka tashi kyauta sai ka ba uwa kashi uku ka ba uba kashi ɗaya misali sai ka zo da naira dubu ɗari sai ka ba uba sai ka ba shi dubu ɗari kenan uwa ka ba ta nawa dubu ɗari uku kenan ina fata an gani yaya in an yi yanzu aka ba wa gogo dubu ɗari kai kana zaune waje aka ba dubu ɗari uku kai kuma kana zaune waje aka baka dubu ɗari yaya za a yi rigima wai suka ce a'a ba haka ake nufi ba ana nuna muhimmancin uwa ne kawai ba don kuma ba suka ce saboda ɗayan abubuwa guda biyu abu na farko uwa tana da wasu abubuwa wanda uba ba yi da shi wanda mun sha yin bayani a nan uwa ita take ɗaukan ciki ta yi goyon ciki. uwa ita take ɗawainiyar naƙuda da haihuwa uwa ita take ɗawainiyar shayarwa waɗannan abubuwa guda uku ba uba a ciki amma sun yi tarayya a abu ɗaya da uba wurin tarbiyya haka yake shi za suka ce ƙura'ani ma idan ya ambato iyaye a kyautata musu za ga aikin uwa yake faɗa wasaina al-insana biwalidayhi mun yi wasiki ga dan adam ya kula da iyayensa aikin wa aka faɗa uwa sai ce hamalatu ummuhu wahnan ala wahn kaga sai faɗi daukan ciki uwa ta dauki cikin sa wahala kan wahala wa fi salihu fi amaini da har zuwa yayi cikin shekara wata ayar wa wasainal insana bi ihsana hamalathu ummuhu qur'an wa wada'athu qur'a ina fata an gane saboda haka dai na farkon da za a lura da su iyaye falil walidai wal aqrabin sai yan uwa makusanta waɗanda kace da alaka da su sanadiyar uwa da uba kenan kannanka da uwa da uba suka hada ka ko uwa ta hada ku ko uba ya haɗa ku da kuma waɗanda suke ‘yan uwan mahaifinka da ‘yan uwan mahaifiyarka duk cikin waɗannan suna cikin al'akarabin sa'an nan Allah ya ce ta ma da kuma marayu maraya shi ne wanda mahaifinsa ya rasu bai balaga ba wal miskin da miskini nan fakiri zai shiga kamar da mun shayi bayani a baya wabni sabin da kuma ɗan tafarki Allah ya ce wa ma taf'alu min khairin duk abin da za ku aiwatar na alkhairi ku sani fa inna Allah bihi alim Allah masani ne kan wannan abin kuma zai saka muku akan abin da kuka yi Allah subhanahu wata'ala ya ce kutiba alaikum al-qital an wajabta muku wato jihadi an farlanta shi akan ku wa huwa kurhun lakum alhalin kasancewar abin ƙi ne a gurin ku ba kwasu an wajabta muku a lokacin da ku kuma ba son wannan abin da aka wajabta muku Allah madaukakin sarki yace wa asa an takrahu shay'an sau da yawa kukan kyamaci wani abu wa huwa khairul lakum amma alheri ne gare ku wa asa an tuhibbu shay'an kuma sau da yawa wani lokacin kukan so wani abu wa huwa sharrul lakum kuma alhalin wannan abin yakan zama sharri gare ku wallahu ya'lamu Allah ya san abin da yake alkhairi ne gare ku da abin da yake ba alheri ne gare ku ba wa antum la ta'lamuna ko kuma ba ku san haka ba malamai suka ce wannan aya ta sauka ne dan wajabta jihadi amma sai suke cewa wannan ta sauka ne akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su kadai ma'ana lokacin da musulunci yake da rauni sai Allah ya wajabta musu jihadi bayan musulunci ya yi ƙarfi sai jihadin ya koma fardu kifaya ba fardu ainihin sai suka ce wannan aya tana cewa kutiba alaikumul qitalu an wajabta muku wato yaƙi lokacin yana fardu ainin akan su amma bayan musulunci ya bunƙasa ya samu ƙarfi sai ya tashi daga fardu ainin sai ya dawo wato fardu kifaya jumhurin malamai suka ce a'a dama asalin wajabta yaki ai fardu kifaya ina fata an gane magana ta biki asalin dama jihadi fardu kifaya ne in wasu suka yi sun dauke mawa sun dauke ma wasu amma su wannan ana maganar cewa wasu annabi sallallahu alaihi wasallama yakan nemi su fito a tafi da su yaki to wannan kaga fitowa a kansu ya zame musu farilla ina fata an gane wanda mun yi bayanin akwai wasu halaye kusan guda hudu da sukan zama wajibi hali na farko idan su kafire ne suka farma al'umma suka farma gari ana ya zama fardu aini hali na biyu idan shugaba ya nemi ka tafi to anan dole ne ka fito a tafi da kai ya zama fardu ainin akan ka hali na uku idan ana da matukar bukatuwa gare ka wurin kasan dabaru na yaƙi da yadda za a yi to wannan shi ma wajibi ne hali na hudu in ka tsinci kanka a sahun yaƙin kuma ga kafirai su ma sun yi sahu sun tunkaro ku to anan wajibi ne kai ma ka tsaya ba maganar guduwa ya zama wajibi a kanka anan ba maganar ka juya baya amma in ba waɗannan halaye ba to yana nan a fardu kifaya akan haka kenan wannan aya tana magana akan an wajabta muku jihadi a matsayinsa na fardu kifaya tare da cewa ba kwaso amma zai iya zama fardu ainin yayin da aka wajabta ma wani cewa lallai ya fito a tafi da shi shine ma'anar faɗin manzala sallallahu a wancan hadishi, la ijrata ba'da al-fath babu ijra bayan fathu makka walakin jihadin waniya. sai dai jihadi na nan haka nan kyakkyawan niyya ta yin jihadi na nan sai manzala ce wa idastum firtum famfiru in an nemi ku fito a tafi wannan yaƙi to ku fito a fita zuwa ga wannan yaƙi domin ya zama wajibi gare ku na'am يسألونك عن الشقر haram qitalin فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم الله مدوكاكين سركي يتي يسألونك عن الشهر الحرام سنة تنبيك دنغني دوتامي الفرما قتال فيه قتال فيه ai dangane da jihadi a cikin wata mai alfarma sai zamo kitalin fihi badali ne na ani shaharil harami ko ya zama ƙarin bayani ne na shaharil haram kenan yas'alunaka ani shaharil harami an kitalin fihi suna tambaya ka dangane da wata mai alfarma dangane da yaƙi a cikinsa wasu malamai suka ce wannan wata shine watan wato rajab qul Allah madaukakin sarki yace kace da su qitalun fihi kabir yaki a cikin wannan wata mai alfarma laifi ne babba al'amari ne gagari domin Allah ayya ya hana yin yaki a watanni masu alfarma wanda mun karanta Allah na cewa min ha arba'atun hurum a cikin watannin nan guda 12 akwai guda hudu masu alfarma wanda aka hana ya yaƙi a cikinsu amma duk da cewa yaki a ciki laifi ne sai Allah ya ce wa an sabilillah amma fa kautar da mutane ga barin tafarkin Allah wa kufurun bi'i hakanan da kafirce ma Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan watannin kenan kautar da mutane ga barin tafarkin Allah a wata mai alfarma din da kafirce ma Allah maɗaukakin sarki a cikin wata mai alfarma ɗin, wal masjidil harami da kuma wato keta alfarmar masallaci mai alfarma wa ikhraju ahlihi minhu da fitar da mutane waɗanda suke wannan gari mai alfarma na makka a wannan lokacin a fitar da su daga makka ɗin a keta alfarmarsu a wannan watan sai Allah ya ce akbaru indallah ai wannan girman laifin ya fi kuma girma a gurin Allah ya fi yaki a cikin wannan wata ina fata an gane wanda zamu ga aya tana karantar da mu yadda zamu muwazana tsakanin al'amura sai Allah ya ce wal fitnatu akbaru min al kuma shirka da kafirci shine mafi girma fiye da kisa a wannan wata mai albarba wala ya yazaluna su waɗannan kafirai ba za su kushe ba yuqatilunakum suna yaƙar ku hatta yaruddukum an dinikum in istata'u har sai sun yi kokari sun juyar da ku gabarin addinin ku matakar suna da dama matakar sun samu iko wallahi sai sun fitar da ku daga cikin wannan addini malamai wasu suka ce wannan aya ta sauka ne kan wato sababin kashe ibnul azrami da yaƙar wata tawaga ta ƙureshawa a ƙarshen watan jimadar sani farkon shigowar watan rajab ina fata an gane imamul bai'aki a cikin sunan kubra ya fitar da hadisin da kuma imamu sabari cikin tafsirinsa duk da cewa akwai magana kan sanadin hadisin daga urwa ɗan zubair yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika abdullahi Ibnu jahash a cikin watan rajab bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga badar ya aike shi da kusan mutane wato mutane guda takwas cikin shawa gaba ɗaya cikin muhajirai babu balansari ko ɗaya kuma sai manzala ya rubuta masa wata takarda ya ce masa kada ya buɗe wannan takardar sai bayan ya yi tafiya kwana biyu sannan zai buɗe takardar ya karanta abin da ke ciki ya kuma zartar da umarnin da aka yi masa yayin da shi abdullahi ibn jahashi ya yi wannan tafiya ta kwana biyu sai buɗe wannan littafi na manzala ya karanta sai gashi an rubuta in ka karanta wannan tawa ka tafi ka sauka cikin wata gona da ta dabino tsakanin makka da tsa'ir ka kai fako ma'ana kai fakon tawaga ƙurashawa ka sato mana labaru ma'ana ka sansano mana labarun da suke kullawa sa'annan ka dawo mana da wannan labari bayan ka binciko labarin kaga kenan leƙen asiri yayin da abdullahi ya karanta wannan takarda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce na ji na yi biyayya ya manzon Allah sai ce da abokan tafiya ga abin da manzala ya umarce ni in za ku wuce wanda zai wuce ya bi ni mu tafi wanda ba zai je ba ba zan matsa masa ba ya juya ya koma ne dai wallahi sai na je sai kama hanya sai gaba ɗaya tawagar ita ma ta bi shi babu wanda ya ƙi bin sa to bayan wato sun kasance a wannan guri na sun zarce kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su to yayin da suka kasance a wani wuri da ake ce masa najran anan sai sa'ad ibn abi waqqas da utba ibn ghazwan sai suka raƙumin su ya bata saboda ka sai suka tsaya suna nema domin da ma raƙumin wannan ya haune aka yi tafiya sai ya sauka sai wannan ya hau ma a yi tafiya wannan ya hau su biyu akan raƙumi ɗaya da ya bata sai suka tsaya nema shi kuma abdullahi ibn ja'ad sai ya wuce da sauran ragowar mutanen da ke tare da shi bayan ya sauka wannan guri na dabinan da manzala ya siffanta masa wannan gona sai ga wata tawaga ta Qurayshawa suna dauke da inabi suna sauke da kayayyaki na kasuwanci sun zo za su wuce karkashin a cikinsu akwai Amr ibn al da Usman ibn Abdullah ibn al-Mughira da sauran dai wasu mutane na Qurayshawa da suka zo a cikin wannan tawaga din yayin da wato waɗannan mutane suka gansu suka ga wannan tawaga ta manzo Allah saboda haka sai tsoron su ya kama su kuma sun ga sun sauka kusa da su sun yi zango saboda haka anan sai Ukasha ibn Mihsan ya wato tashi kuma lokacin ya aske kansa yayin da suka ganshi aminu sai suka samu aminci wa qalu ammarun la ba'sa alaina minhu wata shawarar qaumu fihim sai mutane suka tattauna to ya zami da waɗancan far musu zami ko ku kyale su zami wannan tawaga kenan ta manzo Allah far ma waɗancan zami ko ku kyale su zami to wannan sai ya zamo a ƙarshen rana ta jimada jimadal akhir wai suka ce wallahi in muka kyale su wannan daren suka shiga cikin harami wallahi ba za mu iya samun kuma yadda za mu yi da su ba in kuma muka yaƙe su to wallahi za mu yaƙe su ne a cikin wata mai alfarma ina fata an gane saboda haka sai aka yi ta kai kawo wasu suka ji nauyin su fuskance su amma kuma ƙarshe da aka samu wato wasu suka tayan musu da ƙaimi suka haɗa baki a kan cewa kawai su yaƙe su su yaƙi wanda suka samu iko a kai kuma su kwashe abin da ke tare da su na dukiya saboda haka wannan ne ya janyo aka yi yaƙi wani daga cikin tawagar ya harbi amru ibn al-azrami da wannan da kibiya sai ya kashe shi to wannan a dunkule shine abin da ya janyo ya faru ƙarshen watan jumada kaga kenan farkon watan rajab to wannan sai ya zamana suna ganin sun yi yaƙi a cikin wata mai alfarma su ma kuma ƙwarai shawa suna ganin kaman an yi yaƙi ne a cikin wata mai alfarma shine sai Allah ya saukar da aya yace suna tambayar ka dangane da wata mai alfarma kaga idan akan wannan ma'anar ne ya zama kenan wata mai alfarma ana nufin watan Rajab sai zama ash al aram alif wal lam anan na ahad ne sai zama watan Rajab ake nufi suna tambayar ka dangane da yaƙi a ciki sai Allah ya ce ce musu yaƙi a ciki laifi ne babba to amma sai Allah ya jero wasu abubuwa sai ce to amma fa kare mutane ga barin tafarkin Allah da kafirce ma Allah madaukakin sarki da kare mutane ga barin masallaci mai alfarma da fitar da mutanen da suke makka da suna ɗakin Allah kusa da ɗakin Allah aka kore su suka fita madina sai Allah ce duka waɗannan ta'addancin da waɗannan kafiran suka yi ya fi girman laifi a gurin Allah fiye da yaƙi a cikin wata ina fata an gane wannan ka'idar tana nuna mana kenan almuwazana bainal umur idan al'amura suka haɗu ga wanda yake ya fi haɗari ga kuma mai haɗari sai ka auna ka ga in duka laifi ne wanne ne ya fi sauki in dole sai an yi Abin abinda ake ce ma aulawiyat kenan ina fata an gane to yana da kyau mu zama muna da wannan iyayenka suna bukatar abinci ina fata an gani wasu kuma sun zo suna bukatar ka da gudunmawa a gina masallaci ina fata an gani sai ka auna wanne ne yafi kana da bukatar ka dinka kayan sallah baka biya kudin makaranta ba kayan sallah zaka dinka ko kudin makaranta ya kuke dariya matasa ana banka kudin makaranta baka biya ba ku biya kudin jarabawa ba ko kudin makaranta su kulfi kuma ga baka dinkin sallah ba in ka biya kudin makaranta ba za ka samu na dinkin sallah ba in kai dinkin sallah ba za ka samu kudin makaranta ba wanne za a yi kudin makaranta za a biya duk da dai na ji wasu sun dan yi shiru ko amma kudin me za a biya kudin makaranta wanne ya fi muhimmanci a lokacin kudin makaranta kana da mara lafiya ba yi da lafiya yana buƙatar magani kuma an ce ka ba da gudunmawa za a yi biki kuma ka bayar ba za a yi surutu me za a yi kudin magani za a biya ina fata an gani shi za sai ga wani ya bar jaki yana dukan taiki ya kamata mu dinga auna abubuwa kaga Allah da kansa ya gaya mana wancan abin laifi ne to amma fa wannan yafi wancan laifi ina fata an gani Allah ya samu dace shi yasa sai Allah ya ce to ba za su gushe ba suna kokarin su juyar da ku gabarin addinin ku mutukar sun samu dama sai Allah ya ce wa man yartadil minkum an dini duk wanda kuma ya juya baya cikin ku gabarin addinin sa fa ya mutu har ya mutu yana kan wannan riddar wa huwa kafir alhalin yana kafiri fa ulaika habitat a'maluhum wadannan sune Allah ya rusa ayyukansu fi dunya wal akhirah a duniya da lahira wa ulaika ashabun nar wadannan sune yan wuta hum fiha khalidun Allah yace kuma suna masu dawama a cikin wannan wuta wannan kaidi na wa man yartadid minkum an dinihi mutu. ne malamai suka ce yarda tana rushe da ayyukan da mutum ya yi, amma in ya mutu akan riddar? in bai mutu akan riddar ba kenan da abin da ya zai iya dawo ba ina fata an gani. ya gina masallatai ya yi aikin haji ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sai zo sai ya fita daga musulunci dab da zai mutu kuma sai ya dawo musulunci ladansa wancan aikin ya dawo ina fata gani wannan shine mafi ingancin magana me yasa suka ce saboda wannan aya ta yi kaidi wa man yartadid minkum an dinihi fayamut shi sa malamai wasu ke cewa in an ce sahabi ana nufin wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da manzon Allah ya mutu akan musulunci suka ce ko da ridda ta shiga tsakani a mafi ingancin magana mana kenan koda bayan manzan Allah ya yi ridda bayan raso manzan Allah kenan sannan kuma ya dawo musulunci suka ce ya dawo a matsayinsa na sahabi sahabbancinsa ya dawo kaman al-ash'as ibn qais yana cikin wanda suka yi ridda bayan raso manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sai na bakar ya yaki ridda sai dawo musulunci ya kyautata musuluncinsa har sai yana abubakar ya aura masa ‘yar uwarsa alhafiz ibn al'ajar yana faɗa cikin sharhin nukba ya ce wannan za a sanya shi cikin wa cikin sahabai haka ya faɗa cikin isaba fi tamizin sahaba cewa wannan za a shigar da shi cikin sahabai saboda yadda tana rusa ayyuka ne idan an mutu ana yi saboda wannan aya ta ce faya mut wa huwa kafir kenan faya mut in ya mutu musulmi kaga bata rusa ba ke wannan aikin nasa na lada ya dawo wannan shike nuna littafi na addinin musulunci da kuma yadda Allah madaukakin sarki yake da falala akan bayansa fa ulaika abidat amaluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun sune yan wuta kuma za su dawoma a cikin wuta Allah ya shemu Allah ya ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wal ladina hajaru da waɗanda suka yi kaura wajahadu fi sabilillahi suka jihadi wurin daga addinin Allah ulaika yarjuna rahmatallah Allah ya ce waɗannan suna kwaɗayin rahama gurin Allah subhanahu wataala kuma Allah zai sadar da su da wannan rahama din wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai Allah kai mana gafara ka ji kanmu wallahu a'lam to duk da lokaci ya tafi amma ko ta tambaya kwari da su malayin an sarrafa saboda abin ɗinta a karbakallahu mace ta kasance idan tana azumi ta fita to tana shiga cikin hali na kunci na wahala kwarai da gaske kamar ma za ta rasa ranta ta ce kuma ana jarrabawa yanzu ta fita ba in ta fita waje kamar irin halin ranar da ake ciki ta ɗayin fita hmm. ta ɗayin tafiya haka abin nan hmm. to kuma in suna yawan zuwa jarrabawa da ake yi hmm. to a karbakallahu ta ce za ta iya barin azumi saboda wannan sanadiyan ko kuma da a dole sai ta yi azumi to wani irin kunci tukuna in kuncin zai kai ta ga wato cutuwa a lafiyarta ko rayuwarta sai ta ajiye azumi a lokacin da za ta fita yana ranar da za ta wani sai bayan azumi sai ta raba ina fata an gani in kuma kuncin bai kai ga haka ba to hakuri za ta ce azumi amma mutukar ya kai ga za ta wahala mutukar wahala zai iya taɓa lafiyarta ko wani abu makamancin wannan to anan an ba ta dama sai ta sha azumi ranar da za ta fita sai wannan abin idan kuma ranakun da ba za ta wannan ba sai ta azumi bayan azumi sai ta rama wannan shine wallahi a'lam Allah ya dauka musulunci da musulmi Allah ya dauka ta kafi da kai